Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC amma wannan karan tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 29 ga watan Mayu na shekarar 2019. da shike a yau laraba ne aka rantsar da shugaban ƙasa da gwamnoni a yawancin jihohin najeriya Muna tafa da rahoto kan yadda aka gudanar da taron a jihar Nasarawa. Bayan haka za mu leƙa kudu maso yammacin Najeriya mu ji yadda aka yi bikin ɗaukar rantsuwar a jihar Oyo. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku kan rantsar da shugaban ƙasa da gwamnoni da aka yi yau. Shin ya kuka ji? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barka da shan ruwa ga masu azumi. Babban jigon shari'a na musamman na Amurka Robert Mueller ya faɗa a yau Laraba cewar ba a bashi hurumin da zai iya tuhumar shugaban Amurka Donald Trump da laifi na hana doka ta aikinta ba a cikin sharuɗan da ma'aikatar shari'a ta gitta mishi wajen bashi aikin da ya ɗauke shi watanni 22 yana gudanarwa na ko ƙasar rasha ta yi katsalandan a zaben da aka gudanar na amurka a shekarar 2016 da yake bayyana dalilan da suka hana shi ya zargi shugaba Donald Trump da laifi duk da cewar ya gano dalilai da yawa da suka sa zai iya tuhumar shi. Molla ya ce, ƙa'idojin ayyukan ma'aikatar ta shari'a da suka ce ba za a iya gurfanar da shugaban ƙasa a gaban kuliya ba, su suka hana shi ɗaukan wannan matakin. Yau alamomi sun bayyana na cewar da ƙyar za a gujewa ƙara kiran wani sabon zaɓe na 'yan majalisar dokokin ƙasar Isra'ila bayan Firaministan ƙasar Benjamin Netanyahu ya kasa iya haɗa gwamnatin gamin Gambiza har zuwa wannan lokaci da aka wa'adi da aka ɗaukan mishi na ya haɗa gwamnatin. ba wani ci ba wani ci gaba da ko aka samu da wata nasara da aka samu a tattauna wadda ake yi tsakanin Netanyahu da tsohon ministan tsaron Isra'ila a Victor Labman. wanda Netanyahu ke matukar buƙatar samun kujeru biyar da 'yan jam'iyyar Labman ke rike da su a majalisar dokokin kasar mai jimillar kujeru 120. samun waɗannan kujerun zai baiwa Netanyahu damar haɗa sabuwar gwamnatin tashi. An samu matsala ne a tsakanin Netanyahu da shi Lebanon tun bayan lokacin da ya taɓa neman a ba da izini ga waɗansu 'yan jinsin Yahudawa na Orthodox su samu damar shiga aikin kurata na soja. kamar sauran 'yan ƙasa waɗanda a yanzu suke da wannan dama amma su ba a basu wannan damar. shahararren kamfanin keras kayan sadarwar nan na kasar china mai suna huawei ya nemi wata kotun amurka da ta zartar da hukuncin cewar wata sabuwar doka da aka kafa da ta hana wa ma'aikatan gwamnati da 'yan kwangilar gwamnati da cibiyoyin da ke karɓan kudaden tallafi daga gwamnati sayan kayan kamfanin haramtacciyar doka ce a yau talata ne lauyoyin kamfanin suka shigar da wannan karar don neman a soke wannan dokar inda suka ce dokar ta majalisar dokokin amurka da ta kafa kamar yankewa kamfanin hukunci ne ba tare da an yi mishi shari'a ba su dai 'yan majalisar dokokin na amurka sun cusa wannan tanadin ne a lokacin da suke hada kudurori na kasafin kuɗi na bara a matsayin martaninsu ga alakar da ke tsakanin kamfanin da kuma kamfanin na huawei da gwamnatin kasar china da kuma damuwarsu a kan tasirin harkokin tsaro a cikin dangantakar da ke tsakanin kamfanin da ita kasar china Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. A yau Laraba mai ba da shawara kan harkokin tsaron Amurka John Bolton ya ce yana da tabbacin cewar Iran ita ce ta kai wannan hari da aka kai a farkon wannan watan akan wasu tankokin man fetur da ke gabar tekun ah, gamayyar ah, daular larabawa a lokacin da yake jawabi ga manema labarai yayin ziyarar da ya kai a abu dhabi saboda haka ya bayyana cewar a tattaunawarsu wadda take da muhimmanci da ake tattauna batutuwa da dama da suka shafi harkar tsaro bolton bai ba da wayansu hujjoji ba amma ya kare zargin nasa kan iran inda yake cewar an har an har an harba kiya mai fashewa a kan tankokin man fetur iran ita ce ita kai wannan harin a wannan labarin da yake a lokacin da yake gana da su manema labaran ya yi wannan jawabin nasa shi kuma mai magana da yawon gwamnatin kasar wadda yake abbas masobi ya ce iran ba za ta amince da wannan zargin na bolton a kan kasar ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da jihar Nasarawa. Bayan da gwamnan jihar ya ɗauki rantsuwar fara aiki ya bayyana cewa abin da zai fi mai da hankali a kai shine inganta tattalin arzikin al'ummar jihar. Wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji na tafa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Sabon gwamnan jihar Nasarawa kenan Injiniya Abdullahi Sule yake shan rantsuwar kama aiki a matsayinsa na gwamnan farar hula na hudu a jihar Nasarawa. Tun dai da safiyar yau ne aka jibge jami'an tsaro a sassa daban-daban na filin lafiya square da kewaye don tabbatar da an yi bikin rantsarwar ba tare da wata matsala ba. Wasu mazauna jihar Nasarawa sun bayyana ra'ayoyinsu kan abin da suke bukatar sabon gwamnan ya fuskanta. Sunana Abubakar Umar kuma youth leader ne na Baraya Vanguard na Lafiya Local Government. Daman Nasarawa State gu ne wadda muke samun damuwa musamman idan ba aikin gwamnati ne ba. ba mu da wani abubuwan su socks na matasa suna aiki a karkashin shi to shi yasa zuwan wannan gwamnati din mu mun tabbatar da cewa in Allah ya yarda da mu samu cin gaba a ciki sosai musamman tun daga alaman kamfani na tunga wadda aka kawo mana sunana Hajiya Katima Mustapha matan madakin gudu fatan da muke mishi ubangijin Allah ya taya shi riko ya rike mutanen shi ya kuma tallafa ma na kasa da shi yadda ya kamata sunana muhammed umar dan fulani don shi togo a duk inda ya kai sashe yana iya tsayuwa ya taimake mu kuma ya gaisa da mu ya wasa da mu ya jariya da mu har abinci ma muna ci tare da shi kuma yau gashi kuma zai tafi ba mu san halin da za mu shiga ba me kuke bukatan shi wannan yi musamman ma na kasar su ya taimaka mana da kasar su kamar inda tun na kuma ya taimaka mana gwamnan jihar ta Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya ce al'ummar jihar Nasarawa na bukatar hanyoyin inganta tattalin arzikin su ne matsalan farko da nake gani zamu fuskanta a jihar Nasarawa shine na rashin kuɗi wannan na sani tuntuni wannan jiha ce da ba ta da kuɗi kuma idan ka duba kuɗaɗe da ake rabawa daga gwamnatin tarayya saboda wannan jihan ba su da wayansu abubuwa da dalilai da dama da yasa ake ƙara wa mutane kuɗi yawan mutane kuɗaɗe masu shigowa jiha da sauransu to mun san za mu samu rashin kuɗi saboda haka wayansu abubuwan da muke so mu yi wanda ni na taso da niyyar zan yi na san zan dan samu birki a wajen dole sai na fita na nemi ta wayansu hanyoyi kudade za su iya shigowa ta wannan hanya amma na biyu abin farin ciki shine da nake ganin za mu samu nasara shine shi gwamna mai barin gado ya riga ya yi ayyuka ya sa foundation masu kyau a ayyukan shi ta hanyar ilimi ne ta hanyar asibitoci ne ta wurin gine-ginen hanyoyi ne ta ina ne duk wayannan wuraren ya riga shishirya ya bar abubuwa ya kuma bar abubuwan da za su rinka kawo kudade su fara shigowa misali an kare wannan hotel kenan namu na lizon office da ke habuja ba a ma fara bayarwa ba to kawo kudade za su shigo ta wannan hanyar A bangare guda kuwa tsohon gwamnan jihar ta Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya yaba da goyon baya da al'ummar jihar suka bashi. Kuma abin da zan gama mutane shi ne na gode musu. Na shigo wannan kujera ko karagar mulki ba wannan fi kowa ilimi ba. Ba ko don fi kowa wayo ko iya siyasa ba. Sai dai kawai Allah da ikonsa ya sa muku kaunana ko mutanen Nasarawa. da sadaukar da kai gare ku da in abubuwan da nake gani a nawa zato su suke mafi ala mafi mahimmanci wurin ci da wannan ƙasa gaba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. To madalla gaida Zainab Babaji yanzu kuma za mu leƙa kudu maso yammacin Najeriya. Bayan da aka rantsar da gwamnan jihar Oyo a matsayin gwamna Mr. Sheyi Makinde ya ɗauki alkawarin inganta fannin ilimi, aikin gona da sauransu. Ga Hassan Umar Tambuwal da ƙarin bayani. An rantsar da injiniya Sheyi Makinde a matsayin gwamnan jihar Oyo. I, engineer Abiodun Makinde, Da yake jawabi bayan rantsuwar kama aiki, sabon gwamnan jihar Oyo sai Makinde ya shaidawa jama'ar jihar Oyo cewa ya zo ne domin ya yi musu aiki. That as the governor of Oyo State, I am here as your governor to serve you. Gwamna shayi Makinde ya yi alkawarin inganta ilimi, aikin gona, kiwon lafiya, haɓaka harkar kasuwanci. Daga nan sai gwamna Makinde ya bada sanarwar soke kuɗin makarantar sakandaren gwamnatin jihar Oyo. koyo wato naira dubu uku a kan kowane ɗalibi tare da yin alkawarin ba da dukan albashinsa ga gidauniyar malamai masu karɓar fansho kyauta. The school fees of 3,000 naira in state-owned secondary schools is hereby abolished. promise to donate my entire salary as governor to the Teachers Pension Fund. I stand by that promise. Suma masu fama da na a jihar Oyo ya ce a halin yanzu sauƙi ya zo musu. people living with disabilities in our state, I say to you, you are relieved has come. Gwamnonin jihohin Osun, Ondo da Ekiti ba a rantsar da su ba a nan kudu maso yammacin Najeriya saboda wa'adinsu bai kammala ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. To yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku akan rantsar da shugaban kasa da gwamnoni da aka yi yau. Shin ya kuka ji, amma kafin mu buɗe layukan mu ku shakata da wannan waƙar. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. samu kira na farko daga Taraba. Sunana Bayero Ismaila mai yin rajista daga Taraba State Sararin Local Government a mai samari. To muna jin To muna jin ka. Ni ra'ayi wannan gwamnati. Mm. Da Allah Baba Buhari ya yi kokari ya mana man bilada. To. Shi ne matsalar mu na daya. Da Allah ya yi kokari da Allah ya mana kokari dai a tabbatar an majalisar su ba shi goyon baya a mana wannan man bilada. To. Mun gode Malam Bayero Ismaila da wannan ra'ayi naka har yanzu dai muna nan a Taraba. Salamu alaikum da muke magana daga Taraba. Wa alaikum salam suna magana da Idris Abubakar Zanwa a Ukar Local Taraba State. To muna jan kamalan Idris Abubakar. Ra'ayina gona ne ba ka rantsar da su. Mm. Su yi kokari sun rike amana da talakawa da jama'a su tsaya suna al'umma aiki tsakaninsu da Allah ba cuta ba su jitarwa saboda gaba. Mm. To Malam Idris ya kaji yau da aka yi wannan rantsuwar. Yau wannan farin ciki ne da muna da walwala ban taɓa jin daɗi irin na yau rana irin na yau ba. To mun gode Malam Idris Abubakar yanzu kuma za mu je jihar Neja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga jihar Neja. Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba. To Ibrahim mai wankin hula muna jan ka. To gaskiya alhamdulillahi alhamdulillah sai zan kara gode wa Allah. Mm. Game da ainihin ratsar da Baba Buhari da aka yi nan sai dai akwai abubuwa guda uku da muka ji lissafa wanda ke kawo mai cikas. To. ya kamata wannan abu uku da ya faɗa na farko ɓangaren 'yan majalisu hmm. babban matsala ce a najeriya sannan ɓangaren akwai wasu manya a cikin ƙasar na wanda ba sa son cin gaban ƙasar sai dai rayuwarsu sannan na hudu ɓangaren shari'a da ya magana a kan shi hmm. to muna son duk wani wanda ya zaƙulo ya san yake da hannu a majalisa ko kuma a cikin waɗannan manyan ƙasar nan ko kuma a ɓangaren shari'a to idan ma misali ma zai za a fidda shi a rasa rayuwar shi ne mu jin daɗin mu ne ƴan ƙasa a gyara mana ƙasa mu ji daɗi mu samu tsaro mu samu wutar lantarki mu samu ci gaba a rayuwar mu gaba ɗaya ƙasar. To Ibrahim mai wankin hula kenan yanzu kuma za mu je Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Kaduna. sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to alhaji musa muna jin ka To alhamdulillahi muna kira ga wayannan shugabanni dabo da aka rantsa kamar bangaren shi shugaban kasa Muhammadu Buhari. Mm. To muna kira da irin wayannan matsaloli da yake fuskanta da talakawa suke fama da shi da matsaloli to ya kamata Buhari ya dawo ya kalle su domin gaskiya al'amari mun lura da kyau mun ga talakan Najeriya shi ke son Buhari. To kaga ko ya kamata tun da talaka ke son Buhari ya zaɓe shi har ya kai ga wannan rantsuwa to ya kamata ya duba abin da ya kamata su kai mai. Kuma idan muka koma bangaren gwamnoni mm. kamar jihohin da ake fama fama da matsalolin irin satan mutane kidnappers da sauran wasu abubuwa da sauransu ya mm. kamata a ce su gwamnonin tsaya su tsaya shi tsakanin su da Allah duk abin da ya kamata san abin da ya kamata karshe ne muku fatan alkhairi Allah ya sa wannan rantsuwa zama alkhairi ga Najeriya da ƴan Najeriya baki da Alhaji Musa Garo a tashi lafiya na gode to mu ma mun gode Alhaji Musa Garo yanzu kuma zamu je Yobe Hello da wa muke magana daga Yobe na garin da fi karamar kuma burkari da wa muke magana garba injiniya na garin da fi to muna jan ka garba injiniya ni gaskiya ba ni tare da rediyo da Allah ya haƙuri a ɗan gama abin da ake a kayi. Muna so mu ji ne yau ya kaji da aka rantsar da shugaban ƙasa da gwamnoni. me za ka ce? Alhamdulillah, na ji farin ciki wallahi, Ubangiji Allah kara masa ta yashi riko, Eh ga fatan gwamnoni ma duk ina musu fatan alheri a tahi lafiya da garba injiniya na garin Dapce. To mun gode malam garba injiniya har yanzu dai muna nan a Yobe. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Ɗayyabu wanzu ne daga gashuwa jihar Yobe. To malam Ɗayyabu muna jan ka. Yawa wallahi na yi murna na yi farin ciki da rantsar da Babu Buhari da aka yi a yau da sauran gwamnoni da suke tare da shi. Mm. kuma Allah ba shi ikon riko Allah ba su ikon rikewa ga baki daya to amma Allah ya sanya mun gode malam Dayabu Wanzam yanzu kuma za mu sake komawa jihar Neja Alhamdulillah assalamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke magana daga jihar Neja kuna magana da mawakin gula ne kun saurin kazawa ta ban gama magana ta ba Ah, to kai ne ka dawo kenan to kamanta wani abu eh, kenan ci gaba da bayani Yawwa, yawwa abin da nake so kara tunatar da buhari eh. farin jinin nan da allah hore mishi kada ya bari farin jinin na ya koma mai bakin jini don saboda wannan shekara hudu idan bai aiki ba to za a samu wanda bai taba yin bakin jini a najeriya kamar shi ba abin da muke fata abin da muke tuna mishi kenan hmm. ya ra'ayina kenan to mun gode mai wankin hula daga jihar neja yanzu kuma za mu je jihar ondo hello hello da wa muke magana daga jihar ondo eh. Muhammad daga wakashe daga jihar Ondo. To muna jan kamalan Muhammad. Eh, ina taya Baba Buhari murnan sabon wannan zaɓe na biyu. Allah sarki. Mandan Allah abinda muke kiran Baba Buhari a kai. Eh. Allah zira ne makiyaya waɗanda suke gini da Allah ɗan ɗan samun masu manya-manya fi fitan da manya a wasu a ɓangare ka ce sha'anan makiyaya da ke jeji a yi eh, masu mene? makiyaya Allah a kan dube su baba Buhari a dube su da idon rahama ya kan sa masu irin kan ardo manya-manyan fidani ba su da fidani ta a kudancin Najeriya ba su da wasu ardoɗi waɗanda suke magana a su ma ko a ina ne. To Malam Muhammad mun gode da fatan shugaba Buhari ya ji wannan kira naka yanzu kuma za mu je Kano. Oh. Hello? da wa muke magana daga Kano? Da Aminu A. Abdu daga Albasu Kano. To muna jan kamala Aminu. Ah, ni ina farin ciki kwarai da gaske da rantsar da baba Buhari amma muna roƙonsa ya ci gaba da tallafawa talakawa. Hmm, kamar ta wani fanni Domin talakawa su suke sansa ba mutane da suke karfa-karfar nan ba talaka suna son ya tsaya sosai. ya gane a kan harkokin wanda suke masa bakarkashiya. Hmm. kama ta wani fanni malam amina kake gani ya kamata ya fi mai da hankali wajen taimakawa talaka don kama abin da yawa eh, abin da yawa ta harkokin noman nan da ya soko wanda muke ganin cewa lallai harkar noman nan da ya sako a kai sosai zai tallafa talaka kwarai da gaske a sada su da taki sosai yadda zai wadata ƙasa ta harkar noma. To mun gode Malam Aminu yanzu kuma za mu je Maiduguri. Yawwa, salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Maiduguri. To layin malami daga Maiduguri ya goce har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu a na cewa karfe 4 da minti 52 yanzu kuma za mu je Kaduna. Eh, magana Emmanuel Yarima daga Zaria. To muna jan ka Emmanuel Yarima. a ina ma shugaban kaza fata alheri da gwamnonin da aka rarrafe da su. To. Dawa mu shi ne da Allah a ringa duba talakawa a yi masu muhimman ayyuka wanda zai inganta rayuwarsu ba manyan-manyan ayyuka na sama ba don talaka suna cikin wani mawuyacin matsala. saboda haka a ringa duban su da ido rahama to Malam Emmanuel. A tashi lafiya. To Allah ya sanya mun gode Malam Emmanuel Yarima daga Kaduna a nan za mu dasa aya ɗauka wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake baku wata dama. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu yanzu ya ce karfe 4 da minti 53 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Da labarin Karela United FC a Ghana Premier League da musoma labarin wasannin na yau. ita wannan club karela united fc dai ta nuna shirye take ta yi hannun riga da dan wasanta na gaba mai haskawa diawi city la bayan manyan club a nan kasar da cikinsu har da accra hasa kuk da san tuka sun nuna sha'awa akan wannan dan wasa da ke haskawa sai dai rautami sun nuna cewa kuma sasan tuka ta fi nuna aniya na damkan wannan dan wasa mai shekaru goma sha tara wadda a hakikanin gaskiya ya haska sosai a gasa na musamman na hukumar kwallon kafar kasar ghana inda ya zura kwallaye tara a cikin wasanni goma sha uku ya taimaka wa klabin din nasa samu dira zuwa wasar kusa da na ƙarshe da za ta kara da ashanti gold har yau dai a gasar na musamman na hukumar kwallon kafar kasar ghana daraktar sadarwar accra house of kwame pariadu ya faɗa cewar club ɗin sa bata bukaci a kawo alƙalin wasa daga ƙasar waje domin yin alkalanci a karawar wasan kusa da na ƙarshe tsakanin kumasi asanti kwatago da accra house of oak a wannan gasa na musamman ba wasan dai an shirya za a yi shi a ranar 16 ga watan yunin shekara ta 2019 a accra sports stadium house of oak ita ce ta yi na ɗaya a zone b yayin da kumasi asanti kwatago ta zone na biyu a wannan gasa na musamman na hukumar kwallon kafar ta ƙasar ghana hakan ya sa za a yi wani wannan gumurzu tsakanin hasa folk da kuma su asantik in mun leka kuma afirka hukumar kwallon kafar afirka kafa ta kaici ta dakatar da alkalin wasa na kasar masar gihad gresha saboda lalacewar da ya yi a alkalancin da ya yi na champions league din afirka zagayen farko tsakanin wak da experience hukumar ta kwallon kafar ta afirka ta dakatar da shi wani alkali ne a zagayen farko na wannan gasa na champions din afirka saboda da munin alkalanci da ya yi a wannan wasa tsakanin Widad Casablanca da Esperance ta karbi bakuncinta. Sai kuma gasar cin kofin Afirka na shekara ta tara, inda kasashe daban-daban sun ka nuna aniyar bai wa mara kunya a wannan gasa. Kasar Kamaru ga misalin dai na da alaman za ta iya kare kambin da ta lashe a shekara ta dubu goma sha bakwai amma kuma kasashe kamar su egypt senegal ghana da cote d'ivoire na a cikin kasashen da ake sa ran za su kalubalance su ainihin kasa mai karban bakunci na wasan da a tarihi ita ce tafi duk kasashen lashe wannan kofi wadda ta lashe su bakwai a can baya kuma babu ko shakka cewar tana da ɗaya a cikin kasashen da akwai alamar za su iya sake lashe wannan kofi. Da wannan labari muka iso ƙarshen labaran wasannin. Ridwanullah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. Tumadalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. Mero a takaice labaran a babban jigon shari'a na musamman na Amurka Robert Malla ya faɗa yau da cewar ba a bashi hurumin da zai iya tuhumar shugaban Amurka ba da laifin hana doka ta aikinta ba a cikin sharaɗan da ma'aikatar shari'a ta gittan ya mishi wajen bashi wannan aikin da ya ɗauke shi watanni kusan ashirin da biyu yana gudanar da aikin don gano ko ƙasar Rasha ta yi katsalandan a zaben da aka gudanar na Amurka a shekarar 2016. A yau alamomi sun bayyana na cewar za a sake gudanar da zaben 'yan majalisun kasar uh, Isra'ila bayan da Firaminista Benjamin Netanyahu ya gaza samun ƙuri'un da suka dace don ya ainihin kafa gwamnatinsa. shahararren kamfanin kera kayan sadarwar nan na kasar china mai suna huawei ya nemi wata kotun amurka da ta zartar da hukuncin cewar wata sabuwar doka da aka kafa haramtacciya ce wadda dokokin majalisar dokokin amurka ta kakaba wanda take ganin cewar akwai barazana da kamfanin yake da shi da kuma dangantaka shi da gwamnatin kasar ta china a yau laraba mai ba da shawara kan harkokin tsaron amurka john bolton ya ce yana da tabbacin cewar kasar iran ce ta ta kai wannan harin da aka kai a gabar tekun gamayyar daular larabawa. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Cedric ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.